VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esira ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 28 ga watan Oktoba. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari ya ce direbobin tankokin mai sun fara aiki biyo bayan lafawar zanga-zangar NSARS. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji cewa rundunar 'yan sandar jihar Adamawa a Najeriya ta tabbatar da cafke mutum 238 da ake zargi da wawushe rumbunan abinci da dukiyoyin gwamnati boron da ya samo asali daga zanga-zangar NSARS. za kuma mu kawo maku labaran wasanni daga Ghana amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. A wani abu da ba taba ganin adadin mai yawan haka ba, Amurkawa na sammakon kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar Talata mai zuwa. Wani abu da ke nuna yadda kowa ya zaku ya nuna goyon baya ko akasin haka ga manyan 'yan takara biyu da ke neman kujerar shugaban ƙasar. Har ila yau sammakon yin zaben wata alama ce da ke nuna mutane na ƙoƙarin kaucewa cincirin dan jama'a a rumfunan kaɗa ƙuri'u a ranar zaɓe. saboda annobar coronavirus. sama da mutum miliyan 71 ne suka kada kuri'arsu kwana shida gabanin zaben abinda ya haura rabin adadin jimillar kuri'un da aka kidaya baki daya a zaben shekarar 2016 wanda ya tsaya a miliyan 138 kashi biyu cikin uku sun kada kuri'ar tasu ne a akwatin gidan waya sannan sauran sun je da kansu suka jefa kuri'un da kansu a rumfunan zaɓe da ke sassan ƙasa kasar kwararru a fannin zaɓe sun ce mai yiwuwa wannan takarar tsakanin shugaba donald trump na jam'iyyar republican da abokin hamayyarsa na democrat joe biden ta zamantu zaben da aka kada ƙuri'a mafi yawa tun bayan shekara 1908 lokacin da kashi 65 na masu kada ƙuri'a suka yi zaɓe Jami'ai a turkiyya sun yi kakkausar suka ga mujallar nan ta barkwanci ta Faransa mai suna Charlie Hebdo wacce ta wallafa wani zanen barkwanci kan shugaban turkiyya Rajab Tayyip Erdogan. Zanen ya nuna Erdogan sanye da kaya 'yan ciki rike da abin sha kuma yana ɗaga siket ɗin wata mata sanye da hijabi. Mai magana da yawon Erdogan Ibrahim Kalin ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa mun yi Allah wadai da wallafa zanen shugabanmu a mujallar faransa wacce ba ta mutunta addini da kuma al'adu ta da jijiyar wuya tsakanin kasashen biyu waɗanda membobin ƙungiyar tsaro ta neto ne ya karu a 'yan watannin nan bayan da macron ya sha alwashin kare aƙidar da ba ruwanta da addini wajen gudanar da harkokin gwamnati sakamakon kisan da wani musulmi mai tsatsauran ra'ayi ya yi wa wani malamin faransa a farkon wannan watan mutumin ya fusata ne saboda malamin ya nuna wa ɗalibansa zanen ɓatanci da mujallar ta yi kan annab Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A kwanakin baya Macron ya kwatanta musulunci a matsayin addinin da yake cike da rikici ya kuma bayyana wasu matakai na dakile abin da ya kira ware al'amura. Ita dai Faransa ta kasance ƙasar da tafi yawan musulmai a yammacin Turai. A farkon wannan makon Erdogan ya yi kira ga Turkawa da sauran musulmai da su kaucewa kayayyakin ƙasar ta Faransa. A cewar cewar kamfanin dillancin labaran Faransa. Erdogan ya ce bai ga zanen barkwancin da aka yi a kansa ba, amma a majalisar dokokin kasar ya ce fushinsa ba don an yi zane a kansa ba ne, illa akan batancin da mujallar ta yi a kan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas a duniya baki ɗaya a cikin kwanaki bakwai da suka gabata har zuwa jiya talata. Ciki har da sabbin adadin waɗanda suka mutu da ya kai mutum dubu arba'in. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nahiyar Turai ta fi ko'ina samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar cikin mako biyu a jere inda da ta samu fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wato ƙarin kashi talatin da uku cikin ɗari idan aka kwatanta da makon da ya gabata. alkaliman sun kuma nuna cewa har ila yau cutar na karuwa a yankunan amurka gabashin mediterania da na afirka yayin da ake ci gaba da samun rahoton raguwar masu kamuwa da cutar a kudu maso gabashin asiya yankin yammacin pacific kuma ya nuna dan raguwa kaɗan a sabbin waɗanda ke harbuwa da cutar da mace-bace cikin tsawon kwana bakwai Hukumar lafiya ta WHO ta ce kasashen da suka bayar da rahoton adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar a cikin makon da ya gabata sun haɗa da India, Amurka, Faransa, Brazil da Birtaniya. Kamar yadda ya kasance a cikin mako uku da suka gabata. matsananciyar guguwar da aka yi wa lakabi da zita za ta sauka a gabar tekudan amurka a yau laraba bayan ruwan sama mai karfi a yankin ruwan yakutan na mexico masu hasashen yanayi a cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa amurka sun ce guguwar za ta iya kai tsawon mita ɗaya zuwa uku yayin da ta karaso gabar kudu maso gabashin louisiana da tsakar rana da zara ufage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka je a farkon shirin bayan bayanin da kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya yi akan musabbabin karancin mai da aka yi ta fuskanta daga ƙarshen makon jiya lamarin da kamfanin ya danganta da sakamakon zanga-zangar NSARS. Shugaban kamfanin Alhaji Mele Kyari ya ce za a samu sauki cikin 'yan kwanakin nan saboda akwai wadataccen mai a ƙasar yayin da direbobin da ke dakon man suka komo bakin aiki. Daga Abuja ga wakiliyar murya Amurka Halima Abdulrauf da ƙarin bayanin rahoton. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kyari ya yi bayani akan yanayin da aka shiga na karancin man fetur a wasu sassan Najeriya. Akwai abin da ya faru da lokacin da aka yi zanga-zangar na motocin masu ɗauko mai daga depo-depo da suka kasa fitowa su kai mai zuwa jihohi da wasu sassan ƙasar. Kuma aka yi wajen kwana biyar zuwa shida aka aka kasa wannan aikin zahiri ne wanda aka kawo gidajen mai su ka fara ɗan karewa amma kuma Allah da ikon shi an sha kan karfin wannan zanga-zangar da aka yi kuma masu motocin yanzu sun fara kyalewa suna mota suna tahowa tun ranar litinin kuma wasu har sun iso wasu jihohi da muka sani kuma a iya sanin mu a yanzu haka ko da abuja ma akwai bambanci tsakanin jiya da yau da yake mun samu mai masu shigo gidajen mai masu yawa kuma jihohi da ake cewa suna da yawa na zahiri yanzu haka banda abuja da kebbi sai babu inda muke da wannan matsalar layukan mai kuma na tabbatar cewa nan zuwa gobe zuwa jibi da yake duk motocin sun fara fitowa suna tafiya ga wasu sassan kasan eh, na san cewa wannan abin ba za ta daure ba tunda da eh, mun san kuma muna da iya adadin man da muke bukata a kasar nan fiye da mai da kima da muke bukata. Wani direban tankin mai mai suna Alhaji Nkurna ya yi bayani a nasu bangare na direbobin motocin mai akan yanayin da suka tsinci kansu akan hanyar da kwan mai zuwa Abuja. Gaskiya dai na sha wuya don na kai kwana uku ma a daji lokacin ina tafiya MT. Abinci ma na wuni ma abinci ba. Mu dai muna roƙon gwamnati ta taimaka ta gyara mana hanya shine matsalar. Da muna zuwa a kwana biyu amma yanzu muna zuwa a kwana takwas kwana tara gashi nan dai kawai yanda ka tadda hanya kawai yanayin hanya. Gaskiya dai in ka to hanyar ma dai mutum yana tunanin kai ya zo fitar da wannan abin nan bai samu matsala irin na rayuwa irin wannan na yan zanga-zanga din nan da wannan matsalar ma haka ta sa mun ji tsoron towa amma gaskiya matsalar mu dai mu shine hanya ma'aikaci a wani gidan mai Ibrahim Abib Sarino ma ya yi bayani akan fara samun sauki a lamarin karancin man fetur a Abuja gaskiya lokacin da aka fara kan karancin mai mutane sun fara wahala so amma alhamdulillah kamar yadda kike gani yanzu gashi nan mutane ana sayar da mai kuma alhamdulillah ga truck mu guda ɗaya ta zo ta faka ta zama muna sayarwa yanzu nan insha Allah za mu sajin din ko komai muna ganin tun da ake duba da kiu din ma da ake samu wata mana wasu na layi da ake samu ya rarrabu mutane gashi yanzu suna sha dajiya mun sha wahala sosai wajen bude gate din nan kamar yadda kika zo kika gani jiya mutane sun cika mana kafin mu sauke amma alhamdulillah yanzu mun sauke mai gashi muna sayarwa tun jiya muna sayarwa ga total suna sayarwa din layi ya riga ya ragu shi ma tsohon shugaban kungiyar dalalan man fetur mai zaman kanta ta Najeriya wato Ipman Falande Musa Muhammad ya tofa albarkacin bakinsa akan lamarin babban dalilin da ya kawo aka samu karancin mai ba wani abu ne lai protest din da aka yi na end of sars ana so gwamnati ta kawo da shi a babban dalilin da yasa har in ma akwai inda ake kiga ake farancin mai a najeriya to shine dalili mun daɗe ina jin muna tattaunawa tun shekara ta dubu biyu da shida a akan ya za a yi a ga ba a da kwamman nan na ɗaya an yi kokari akan gina pipeline da kuma tsare pipeline wanda duka ya fuskara saboda ta'addanci da aka yi An dai fara fuskantar karancin man fetur a babban birnin tarayyar Najeriya da birane makwabta ne tun karshen makon da ya gabata inda wasu 'yan kasar masu ka daura alhakin ga zanga-zangar 'yan sa Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulrauf. A Najeriya har ila yau kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Olugbenga Adeyanju ya ce an kama mutum 238 da ake zargin suna da hannu wajen wasosan kayayyakin gwamnati da kuma na wasu masu zaman kansu. Kwamishinan ya ce nan ba da jimawa ba za a gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu. Wakilin muryar Amurka Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. and to bring an end to the wanton violence, looting and destruction of public and private properties by hoodlums. Kwamishinan 'yan sandan jihar Adama kenan CP Olubega Adeju yayin da yake nuna manema labarai wasu da aka kama mutum 238 wanda ake zargin suna da hannu wajen wasosan kayakin gwamnati da kuma na wasu masu zaman kansu da sunan cewa sun ebi ganima. Kwamishinan ya ce nan ba aljima ba za a gurfanar da wanda aka kama gaban kotu. No, they'll be prosecuted very, very soon. Su ma dai waɗannan da suka shiga hannu sun bai bayyana yadda suka je ɗiban ganima da kuma abin da ya faru. wata guda ɗaya ne su yara da na waya suka sa na taimaka su ja musu. Shi ne na ja musu na kawo musu cikin anguwa. Nan ne daga wurin ana maganan cewa a yi rikobarin na wanda duk ya ɗauka nan neme su na tabbatar da cewa an kai turokin hannun hukuma saboda kada an gani na ja musu na ka musu cikin anguwa da babbar mota in ba gida na aka je da turokta ba ma ya ja musu zuwa anguwa ne kuma da aka ake magana a mayar gwamnati ta yi a a mayar ni ko ni na ja musu ni kuma ban san cewa ma turokta sun dau ban san daga yadda suka dauko ta ba ni akan gada na gansu na ja musu kawai na sake tabbatar da aka karbi a mayar ma hukuma da da mota da a cikin gidan ina da gida ne wani abin da ake fakin din mashin a to a cikin gidan ne aka kama suna da yawa mashin bayan sai ta gura goma ba ma dai ga rumbunan gwamnati akwai wasu na 'yan kasuwa da kuma kungiyoyin da aka yi wa barna sadiq umar daware da ke zama shugaban kungiyar haɓaka harkokin manoma arewa maso gabas wato nekas ya bayyana da aka sace musu taraktocin noma fiye da ɗari da goma wanda kawai yanzu har an soma gano wasu To alhamdulillahi lallai ko matasa waɗanda ba mu san ko su wane ne ba sun je eh, wajen ajiyan kayayyakin mu na gona suka ɗauke eh, takin zamani suka ɗauke injin ban ruwa da kuma kayayyaki da yawa washe gari suka je inda muke ajiye taraktoci wanda muna da tarakto har ɗari da goma suka ɗauke su ah, alhamdulillahi jami'an tsaro ah, sun yi kokari kwarai da gaske da dagule wayannan mutane yanzu kamar yadda kuka ji bayani na si eh, kwamishinan 'yan sanda an samu an karɓe taraktoci guda 38 yana hannunsu mu kanmu mun haɗa kai da sarakunan gargajiya akwai harakoci da yawa wayanda masu anguwanni da jimillu suka karba yana wajen su kuma muna tabbatar muku cewa nan da nan karamin lokaci duk kayayyakin da aka sace zai dawo hannu. ya ko zuwa yanzu tuni har gwamnan jihar adamawa ahmadu marufinti ya rattaba hannu a dokar binciken gidaje tare da barazanar kwace duk wani gidan da aka samu kayakin su a cikinta batun da kotuni ma ya mu ja ce ce kuce honorable husaini gambo bello na kura da ke ma zama shugaban kungiyar shiga tsakanin na adama concerned citizen ya ce fa ake sara ana duba bakin gatari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gaskiya abin da za mu faɗa shine waɗanda aka ba su amana su ba wa mutane sun yi hijacking abin da aka baya. Kuma kusa abin da yake faruwa masu ɗauka suna da laifi waɗanda aka ba su ajiya suna da laifi. Domin ni a gani na waɗanda aka ba ajiya su suka ɗibe abin da za su ɗibe abun da ya rage saurasa tun da an samu dalili sai a tura mutane a je buɗe. ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya An gaishe ka Ibrahim Abdulaziz. Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar sai da tsoffin kayayyakin ɗaki kamar katifu, gidaje da dai sauransu. sana'ar tsofaffin kayan ɗaki kamar katifu garajen karfe da katako kujerun zama shimfiɗar ɗaki waton kafet teburuka wani zubin ma har da irin fanka da na'urorin sanya ɗaki da dai sauransu sana'a ce da ta yi wa a cikin jihohin najeriya talatin da shidda har da babban birnin tarayya abuja tun shekaru da yawa ɗaruruwan 'yan najeriya suka rungumi wannan sana'a don dogaro da kai a sassa daban-daban na ƙasar nan to koyaya yaya wannan sana'a ke tafiya a jihar Oyo kamar wasu jihohin Najeriya ga wasu masu sana'ar tsofaffin kayan ɗaki a jihar Oyo. Sunana Haruna Ibrahim mazaunin Ojana na zo daga Jigasta garki local gamman garin fagen ga garki local gamman. To ni ne ciyaman na nan Ojo yan katifa Olu Oke yana Barak Ojo. To alhamdulillah wannan sana'a tana tafiya lamun lafiya muna samu daidai gwargwado muna samu alhamdulillah. Tana biya muku bukata kenan. Tana biya mana bukata daidai gwargwado za mu biya bukatun kanmu biya na yan uwanmu mu yi zumunci a ciki mu sadaka abubuwan da abubuwan da ba a rasa ba daidai gwargwado muna yi alhamdulillah wannan sana'a mata na yin ta ko ko sai maza zalla mata suna yi amma a nan gwamma ba mace a cikin mu nan eh amma suna yi wasu su je saya ko a gwamma ko su kayan daki su sayarwa da yan uwansu mata a gidajen su. ko akwai wata mace da ta taba zuwa ta ce tana son ta yi wannan sana'a a nan wurin ku to gaskiya a nan da ba wace ta nema ta zo nan gwamma ta zauna sakamakon addini namu da yanayin al'ada da muka taso da ita tun daga arewa mata mu na nan ba su nuna suna sha'awa su zo su zauna gun mu ba su ke sai suna sayarwa da a ce mace ta zo nan tana son ta yi wannan sana'a na tsofaffin kayan ɗaki za ku ba ta dama in dai har ta amince mu kuma muka nemi yarjan mijinta muka tantance ta muka nemi ta zo da wasu shaidu wani sun yadda da al'amarin ta sun san ta suka tsaya mata za mu ba ta dama ta zo ta yi idan mutum na son ya shiga wannan sana'a me ya kamata ya tanada to alhamdulillah in dai mutum yana so ya samu wannan sai ya ga wannan sana'a tanadin da zai mana na farko ya zo da wanda muka sani zaunan nan mutum wanne ke dai a nan garin yake zaunan ne mun san shi ko yana da gida ko yana da gurin wani shago wanda dai mun tabbata ko wani abu ya taso bai zuwa wani gun ba zai gudu ba mun tabbata mun yadda da wannan mutum mutum biyu ko uku ne suka tsaya mai kuma sai ya zo ya fara yi mu ba dama albashi da kuɗin zai fara yi a'a a cikin mu zai nemi alfarma wani ya taimaka mar yake juya har Allah hore man nasa ya biya jama'a kuma wannan duk muna yi a nan gurin idan kuɗi ne nawa ya kamata ya tanada in dai son samu ne a ce yana da kamar dubu hamsin talatin abin da ya ka dubu ashirin zai iya farawa ko da sana'ar katifa ko gadaje zai yi Eh, ko katifa ko gado zai fara sayowa kaɗan domin ana fita a ɗan nemo a samo da kuɗi kaɗan ba masu yawa kamar dubu goma dubu ashirin duk ana fita da ni. ka ɗauki lokaci kana wannan sana'a. Allah na kai shekara talatin ina wannan harkar na sana'a wannan. a ina ka fara wannan sana'a. a nan ojo na fara yi nan ojo ibadan a nan na fara yi nan ojo garage trailer park na da tsohon trailer park kafin a koma a kinyala a nan na fara yi. to ka taɓa zuwa wata jiha kai wannan sana'a ta kayan ɗaki. to gaskiya ban taɓa zuwa wata jiha na ba sai dai an kira ni in je in siyo a wata jihar a ce za a sai da wani kaya wani ya mun hanya in je in je in so amma dai ban je na zauna a wata jihar na yi ba zaune ne dai wato bayan nan jihar Oyo har fita wasu jihohi kana yi kaso kai yawa in an neme mu ba idan wani zo ya mana tallata dalili haka zai ebe eh, mu je mu so da nawa ka fara wannan sana'ar ta tsofaffin kayan daki farko dai ni kiri na fara da naira 400 na fara fita fita ta ta farko na je na so gado da katifa ne kuɗin mota na kashi da naira 400 kamar shekaru nawa yanzu shekara 30 da suka wuce yau ana samun ci gaba ga wannan sana'a alhamdulillah muna samun ci gaba domin mun yi abubuwa da yawa a cikin cikin wannan sana'ar eh mun samu ci gaba sosai ka taba aure cikin wannan sana'ar eh gaskiya kafin na fara na yi aure dama kafin na fara he dai ban yi ba amma ina sa ran yanzu yanzu haka ma ina nema inda na za a ka taba yin sunan wani da na yi suna da wannan sana'ar yaya takwas yanzu haka yara takwas ne suna da a cikin wannan sana'ar to ya baton kalubale to kalubale alhamdulillah yanzu dai kalubale ba mu da wani babban kalubale da yake tunkaran mu sai dai karancin jari mai kauri da babu muna zaune lafiya da jama'a duk abubuwan da yake zuwa mana yana zuwa mana da sauki kuma babu wani addaba da ake mana na kalubale ko na jami'an tsaro ko na abu na za su zo su taya mana da hankali ko kuma wasu abokan zama ba mu da wannan matsala lafiya lau muke zaune mu a Oyo State to ya hulɗa ku take da wato masu ƙasa Yarbawa to alhamdulillah mu dai tun da muka zauna a nan ƙasar Yarbawa nan dai ba mu taɓa wata fitina da su ba muna zaune lafiya da su ko da wani abu ya taso mu an ga za dan nuna mana wani dan bambanci ma muna tausan mutanen mu sai hakuri domin mu baki ne ba yawa ba ma neman tashin hankali da kowa ko sun mana muna nuna wa ko da wani sabon zuwa ne zuwa ne bai san al'ada da gurin yadda take ba sakamakon shi ya saba zaman arewa bai san yanayin al'adar gu ba to muna nuna mu ce to fa hakuri ake nan ba garin mu bane mu neman abinci muka zo ba fitina muka zo nema ba ko mun ji wani zai za a mar abin da ba zai iya hakura ba muna man siya mu wayan mu da kai hakuri mu zauna lafiya da kowa inda tunda nema ne ya kama garin nan ba tashin hankali ba sunana Alhaji Harisu mai sai da katifa kofa da kofan garan katako da tsohon kujera a Ojo Ojo Ibadan ina kuke samun waɗannan tsofaffin kayayyakin ɗaki tsofaffin kayayyakin ɗaki aikin nan muna da mutane waɗanda suke shiga cikin gari suna neman kayan in masu su sun taya sayarwa za su kira su su sayar masu su kuma za su saya su kawo mana mu kuma mu saya sabanin haka kuma akwai mutanen ƙasa ko hausa yan mu wanda in sun taya sayarwa za su zo inda muke zaune su kira mu mu je mu gani in mun gani mu saya in Allah sa an hira mu biya su mu dauko mu kawo mu saida akwai zargin cewa wasu kayan ɗaki wato da fataken dare ke kawo muku uku bayan sun ci karin su ba babbaka me zaka ce to game da wannan ba gaskiya bane mu ba wanda yake dauko kaya kawo mu sai ba mu san daga inda yake da su ba idan ka ga mun sai kaya mun tabbatar da mutumin nan ga inda yake ga wurin zaman shi ga gidan shi shine za ka kira ko hakan ma sai mun je da kanmu mun tabbatar ga shedu sannan mu sai kayansa amma bai yiwa a kawo mana kaya haka kawai ba mu samu daga inda mutum ya dauko su ba mu sai ba mu wannan mu wani daga cikin mutanen ku ya taba sayan kayan da ba na gaskiya ba eh to gaskiya ko da ya saya kai ba tare da dai ya sani ba kai an dai daɗe ba mu samu wannan jarabta irin wannan ba ma gaskiya. Kuna fama da wasu matsaloli? Gaskiya ba mu da matsalar komai. da ta hulɗa ta da jama'a kamar musamman a ce akwai matsalar jin yare. Duk ba mu da wannan matsalar gaskiya. A wani lokaci kayan ɗaki ke tashi misali suke tsada ko kuma arha. Shi daga gurin sayan ne. Yawwa in ka samo sauki kai ma za ka sai da sauki wani kuma za ka je mai shi za ka ga ya takura dole za ka sai kayan da tsada. To kaga wannan nan in ya zo dole a sai da su da tsada waccan katifa babba kamar tana nawa yanzu to ita wannan katifar a halin yanzu za ta iya naira dubu goma sha biyu zuwa sha uku har ma hudu za ta to a da fa da kuma za a iya samun ta kamar dubu bakwai da ɗari biyar zuwa dubu takwas har ma tara wancan gado fa to wannan gadon shi kuma a halin yanzu zai iya naira dubu bakwai zuwa dubu takwas waɗancan kujeri fa waɗannan kujerun su kuma da yake kaga suna da kyau za su iya yin naira dubu arba'in zuwa arba'in da biyar har ma hamsin eh, amma saboda masu kyau amma ka kama waɗancan su kuma ba za su wuce naira dubu ashirin da uku ba zuwa da biyar. to na ga gashin fiɗa ɗaki shan waton carpet ita ma tana da tsada. eh bayi da tsada shi ma in mai kyau ne sosai shi ma yana kai dubu takwas zuwa dubu goma amma daga dubu hudu biyar shida farahin amma in mai kyau ne babba kuma na falo shi ke wannan kuɗin. wannan cutar corona ko ta shafi kasuwancin ku. eh gaskiya ta shafe shi. to ta wanne fanni ku. yau wato ta yanayin yadda ta shafe mu game da lokacin lokacin da ake kada corona din nan kaga yawancin kayayyakin mu mutanen arewa ne suke zuwa masu tsari suna sayan su su tafi da su to babu hanya kayan mu kuma mu nan bai higowa saboda ba a samun damar neman hi su kuma ba su higowa to kaji inda muka samu tsaikon da ba wani abun da muke gudanarwa dole ne mu ma muka takura sai dai kowa da kiwon da ya karbe shi a yayin da makwabcin mai akuya ya sai kura wasu na mu'amala da tsofaffin kayan daki wasu kuma ba su yi sunana sha'ibu idris fayangawo abin da ya sa na zo nan ibadan sayan su domin sun fi sauki kuma suna da inganci da kwari tun lokacin ba a sa mai ba tsofaffin katifin nan in ka saye su suna dadewa za su yi shekara ashirin ma ko ma sama da haka ma ana mora sannan tsohuwar kujera ita ma za a saye ta haka yi shekara goma sha biyar ashirin kana mora da ita ba tare da ta samu matsala ba ko a katakonta ko a jikin katifar ta ko yadinta ka taba sayan sababbi na taba sayan sababbi sababbi amma sababbin kuma da na saye su ba su da inganci kyalkyali ne kawai ya sa na saye su sakamakon dai na zo kuma ban samu tsofaffin da nake so a to su tsofaffin nan da ka saye kaga ingancin su kaga kwarin su eh su na ga kwarin su wannan tsofaffi domin mun mora gaskiya suna na dan jimmai ka taba sayen tsofaffin kayan daki kamar kujera gadaje da katifu a'a ni ban taba saye ba me yasa to saboda sababbi na saba saye saboda ina sayan gadaje sababbi haka na katako da kuma kujeru sababbi da rigunan su da sauran kuma kaya haka sababbi da ina tsaya ina tafiya da su arewa me ba ka sayan sababbi baka irin tsofaffi ni dai saboda suna dan ban sha'awa wajen sayi haka tun daga su sababbi da rigunan su da komai kuma akasari dai kwastomomin nawa su ba wai inganci suke duba ba su zamani suke duba haka da kyale-kyale da komai haka wasu tsohon kwaskwata ba sa ban sha'awa Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. matasa Samuel Owusu ya faɗa cewa ya zaɓi shiga al'ahalin din Jidda saboda shaharsu a Saudi Arabia. Ɗan wasan mai shekaru 24 ya gama kula yarjejeniya da ɗan wasan na Saudi a ranar Litinin inda aka bayar da shi a matsayin ranci daga Alfahaya FC. Owusu dai ya nuna cewa tarin magoya baya na al'ahali sun bayar da gudunmuwa ko kuma sun taimaka a wurin yanke shawararsa shiga club. Kumasi Asanti Kotoko ta zaɓi mai koyar da mai tsaron gidan black stars isa najao laskaya a matsayin sabon mai koyar da mai tsaron gidanta isa jawo zai taka muhimmiyar rawa a matsayin mai koyar da mai tsaron gida na porcupine warriors da kuma babban kungiyar kwallon kafar kasar ghana bako na nan ya kuma yi azaman yi wa kulabin din wasa a kakar da ake shirin shiga bako dai ya shigo cikin labarai da ake ta yayatawa cewar ya yana cikin tarin 'yan wasa da kwatakwa ke son ta yi bari da su a bisa umarni ko kuma dai bukatan mai koyar da kilabun din wasa maxwell kunadu dugabanin kakan wasa na shekara ta 2021 wato na ghana premier league din kenan shugaban hukumar kwallon kafar duniya gianni infantino ya kamu da cutar covid-19 shugaban na kwallon kafar duniya wato fifa gianni infantino an gwada shi kuma sakamakon gwajin ya nuna ya yana dauke da cutar covid-19 shugaban da duk mutanen da ya yi hurɗa da su a cikin kwanaki da suka wuce sun keɓe kansu wani jawabi daga hukumar kwallon kafar duniya fifa a takaice ya nuna cewa jani infantino ya samu tabbaci cewar lallai kam ya kamu da cutar ta coronavirus shugaban ya dai nuna alamu daban-daban na kamuwa da cutar kuma nan da nan ya keɓance kanshi kuma ya kasance a keɓe tsawon kwanaki goma. Sashen bayar da lasansi na hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana ta amince da filaye ko wuraren wasa guda hudu ne kawai gabanin soma kakan bana a sabon wata. yayin da ake saura makonni kaɗai a soma sabon ainihin shekarar wasan clubs daban-daban da suka kasa cimma abinda ake bukata gare su na wuraren wasannin su an bukace su su daidaita ko kuma dai su shirya wuraren wasannin nasu da kyau ko kuma su juya zuwa wani wuri domin samun wuri da ya dace domin wasan ligin din na kasar ghana dan wasan tsakiya na kasar brazila fabio gama an ruwaito cewar zai iso nan kasar ghana ranar juma'a domin so ma wasa da asan tikotoko baki daya kuma da haka muka so karshen labarin wasannin redwan Mustapha ba ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. A wani abu da ba taba ganin adadin mai yawan haka ba, Amurkawa na sammakon kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar Talata mai zuwa. Wani abu da ke nuna yadda kowa ya zaku ya nuna goyon baya ko akasin haka ga manyan 'yan takara biyu da ke neman kujerar shugaban ƙasar. Har ila yau sammakon yin zaben wata alama ce da ke nuna mutane na ƙoƙarin kaucewa cincirindan jama'a a rumfunan kada ƙuri'u a ranar zaɓe. Saboda da annobar coronavirus Jami'ai a Turkiyya sun yi kakkausar suka ga mujallar nan ta barkwanci ta Faransa mai suna Charlie Hebdo wacce ta wallafa wani zanen barkwanci kan shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan. Zanen ya nuna Erdogan sanye da kaya 'yan ciki rike da abin sha kuma yana ɗaga sket ɗin wata mata sanye da hijabi. Mai magana da yawon Erdogan Ibrahim Kalin ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa mun yi Allah wadai da wallafa zanen shugabanmu a mujallar faransa wacce ba ta mutunta addini da kuma al'adu Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas a duniya baki ɗaya a cikin kwanaki bakwai da suka gabata har zuwa jiya talata. Ciki har da sabbin adadin waɗanda suka mutu da ya kai mutum dubu arba'in. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nahiyar Turai ta fi ko'ina samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar cikin mako biyu a jere inda da ta samu fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Zara Ufage da ta taya ni gabatar da shirin da editan yau Mahmud Lalo sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Esero da ke muku fatan alkhairi mu kwana lafiya ma